الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشمس ga ربيع الثاني hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya dace da biyar ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam 2020 daidai muna wannan masallaci shida ne ko shida ga watan sha biyu muna wannan masallaci na juma'a masallacin shek abubakar mahmud gumi da ke lokos a cikin garin zaria jihar kaduna a kasarmu ta najeriya muna karatun sahihul buhari muna cikin kitabul wudu muna bayani game da abin da ya shafi ladubban kewayawa makewayi a yau za mu tashi babi na sha uku a cikin wannan bayani wanda ya kira shi babu khurujin nisa'i ilal barat babin da zai mana bayani game da hukuncin fitan mata zuwa bayan gari da farkon musulunci musulmi ba su da shadda a gidajensu da mata da maza duk fita suke bayan gari su biya bukatarsu kamar rayuwar mafi yawan filani a daji za ka ga gidansu ba shadda amma sun yi wasu rukunna da itatuwa mai duhu mai gida ya san wajen shi matan gida kowa ta san wajenta yaran gida ma sun san wajensu wanda ya san rayuwar filani a daji ya san haka yana da wahala ka ga wani batan kai ya je wajen tsogonin wani to a farkon musulunci gidajen musulmi babu shadda a wancan rayuwa mata da maza duka sukan fita ne su je su biya bukatar su a waje to shine imamul bukhari Allah ta'ala ya ji kansa yayi badi na musamman akan fitan mata zuwa biyan bukatarsu yana cewa haddasuna yahya ibn bukayr qala sana al-layth qala haddathani uqayl ni ibn shihab عن أروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزنا كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المنافع وهي سعيد أفيح وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اهجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي إشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب حديث إمام البخاري رحمه الله يناتي حدثنا يحيى بن بكير yahaya ɗan abdullahi ɗan bukairu al-mahazumi yana cikin ƙabilan bani mahazumi Allah ta'ala ya ji kansa yi mana hadisi sana lai shi kuma ya ce laisu bin sa'ad wanda ake masa dangantaka da almisri Allah ta'ala ya ji kansa yayi masu hadisi haddasa ni, uqayl shi kuma yace uqayl bin khalid ya yi mana hadisin uqayl tasgini ne na aƙil. kaman waladun wulaid عن ابن شهاب shi kuma ya samu daga ibn shihab shine al-imam az rahimahullah an urwa shi kuma ya samu ibn shihab kenan ya samu daga urwatu bin Zubairu bin awwam Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ana aisha ta daga nana Aisha, uwar muminai an na azuwajen nabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ya kharujna billail sun kasance suna fita da dare ne iza tabarazna idan sun fita don biyan bukatarsu ilal manafi'i zuwa falalin wajen da za su biya bukatarsu menene manafi'i ce wahiyar sa'idun afiya shine waje mai yalwa shine manafi'i wato inda in ka shiga ma ba za a san da mutum ba ba za a ganka ba haka gama biyan bukatanka cikin sauki sayyidina umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu abin na mashi ciwo baya son fitan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana umar yaqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yakan ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam uhjib nisa'ak ka hana matan ka fita ka tsare su gida da abin da za su yi su yi a gida falam ya kun rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ya fa'al amma annabi sallallahu Alaihi wasallam bai hana su fita domin shi manzo ne dan sako daga Allah jalla jalaluhu wanda duk abin da zai yi yana jiran wahayi baya gaban kansa sallallahu alaihi wa sallam in Allah na so sai ya ce a daina فهرجت saudatu بنت زمعة زوج nabi صلى الله عليه wata rana sauda diyar zam'a matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta fita lailatan minan layali isha'a wani dare cikin darare a lokacin isha'i to su dama ba sa fita biyan bukata sai dare yayi ga sutura na jikinsu sannan ga sitiran dare waje annan laila libasa ai satira saboda dare sai kai abin da ba za ka iya yi da rana ba a waje sai ka zauna a dakalin gidanka kai ta ɓangaren ake da rana kenan amma da dare kenan amma da rana a ga mai mutunci Adakali dakali da rake kamu uku yana ɓazga sai ya zama abin kallo kuma abin nunawa a wajen yara ga baban ada sai a leko ka ce mace yake ta manya kuma in sun yanka ba za su ɗauke ka da ɗan wani ƙima-ƙima sosai ba musamman in kana da mutunci a cikin al'umma gudane sutura ce bayan suturan jikin da suke sawa su lullube sai dina umar yaya ya gane ta ba wai a shiganta ba ne fuskanta ko hannunta ko kafata mai ruwaya ya ce wa kanakin ra'atan tawila saboda ita doguwar mace ce saboda haka in ka san ta da ka ganta da tsawonta za ka gane kama kawai ta fita daban tsakanin mata na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mafi yawan matan gari fanada ha umar umar da ya ganta sai ya kira ta sai dina umar me yasa ya kira ta saboda yana da tsananin kishin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sa mata wani tunani na kin fita an gane ko dinga abinda yake cewa ala qad arafnaki ya sauda oho mun dai gane ki sauda ke ce sauda ke ce kun gani sayyidina umar radiyallahu ta'ala anha ya yi haka ne kirsan saboda tsananin kwaɗayinsa ala an yin zalar hijabun a kan a saukar da ayan hijabi na hana mata fita an zalar hijaba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da ayar hijabi to amma kuma sanda aka saukar da ayar hijabin sai ayoyi kala biyu suka zo cikin suratul ahzabi ta farko tana cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalika aqharu liqulubikum wa qulubihinna daga yau an sa shamaki tsakanin sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'arugumi min anna kunna ummahatil mu'minina tare da cewa su uwayen muminai ne aka ce in ma akwai abin da kuke bukata to ba gaba da gaba ba sai a bayan shamaki aya ta farko kenan cikin suratul ahzab can gaba aya ta biyu ta sake sauka cikin dai suratul ahzab ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain aka ce ya wannan annabi namu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da 'ya'yan muminai lallai ne in sun sa hijabi ya sauka ya ja kasa a rufe jiki rib wannan shi zai iya sa a gane muminai ne ba za a cutar da su ba to har yanzu ba a ce kada ta fita ba illa inda kuna shiga da bukatunku gaba da gaba ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu an datse shi yasa kuka ga bayan ayatul hijab sun sauka wata rana bawan allah nan abdullahi bin ummi maktum ya shigo gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam matan shi guda biyu suna zaune tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi ku ɓace mu sai suka ce a'a ya rasulallahi ai makaho ne baya ganin mu kaga ashe ba a ga kasa mace kungun ita ba matakka ba ba mahaifiyarka ba ba ƴarka ba ba muharramarka ba ce a to in shi makaho ne baya ganin ku afa amyawa ne antuma ku makafi ne ba fa ganin shi ashe yanda aka hana maza su ƙurama mata ido haka aka hana mata su maza ido domin ai kowane hannu yana iya tafi ko ba haka ba ne to haka abin yake shi yasa hatta umarni da ya zo wa kullil mu'minina يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أجا ومؤمني ماذا سرنتي إذا سبر كلم ما تند بي هلست سكلا ببس شعوى wannan shi ya fi tsarki gare su su ma mata sai aka ce wa kullil mu'minati yagdulna min afsarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa a gaya ma mata su hada ƙari ma da ɗori ko gyara su idan su su daina ganin mazan auren wasu mata. yawa kai namijin aure ne ba kuma aurenta za ka yi ba ta ƙura ma ido ka san akwai ta'aliki akwai kwament ce ce eh, ga mijin sala shi haba shi ne wancan ɗan zobon to an hana ki san wannan aka ce bayan wannan ma hatta kwalliyansu kar su bayyana ma wani in ba mazajensu ba ku sai a kula Allah ya saukar da ayatul hijab kamar yadda hadisin yake nuna mana kuma in mun dubi hadisin yana karantar da abubuwa da dama farkon musulunci gidajen musulmi babu shadda domin kun san rayuwar larabawa rayuwa ne galibi na intiqali a jahiliya ba su da waje guda na zama saboda galibi makiyaya ne inda duk dausayi yake nan suke bi don haka rayuwa ne kamar na filani shi ya sa muka ba da misali da gidajen su har yau in kana zuwa gidajen filani a daji za ka ga da yawa babu shadda a gidan sai yan kaɗan ƙwarin gaske yawa in kana tafiya za ka san haka ɗaya kenan kuma wannan shi ne ma abin da aya ta nuna cikin suratul ma'ida auja a ahadin minkum min al ko ɗayan ku in ya dawo daga bayan gari an gane ko a a min al-ga'id asl al-ga'id al wato kwari saboda wanda zai biya bukata galibi bai zuwa ya hau tudu ya nuna ma duniya gashi yana biyan bukatar shi yakan nemi ɗan kwari ne inda zai ɗan saka ya ka a gaishi to tun daga nan kuma sai ana isti'imalin kalman har sai ta koma da an ce ga'ir ana nufin biyan bukata ne ko wani abu hamma aka kai ma bahaushe ma wani lokaci na jasan kansa yake kira ga'ir ce ya yi ga'iri an hausantar da kalma yawa to wannan kenan sannan kun ga yadda abubuwa suke tun kafin a saukar da aya suna jin nauyi da kunya ba sa fitar rana sun riga sun saitin lokacinsu sai dare suke fita su biya bukatarsu yanzu ne za ka ga da da mace ko a wajen aiki ne in duk ta ga maza ba ta iya daukan buta ta shiga bayi ina gaya maka ni na ga wannan a aikace har sai da aka yi masu na taba zama wata makaranta malamai mata in za su bayi sai su yi ta matso-matso su kasa daukan buta saboda sai an yi tafiya a sarari makewayin yake to kaga lokacin mata suna da kunya suna da kawaici suna jin nauyi ba irin yanzu da kawai wata sai ta keɓe nan ta yi tsari a tsaye ba lai tsawaki domin dare fitila ce kamar yadda muka yi bayani sannan wannan yana nuna karama irin ta da na'uma da yawa yake muwafaka da alkur'ani da yadda yake kishin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yanda yake bijiro da wani abu da yake ganin shi ya ci ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk lura da magana yana kishin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ganin bai kamata su zan kaman sauran mata suna fita bayan gari a bayan gida ba ya kamata su su yi a gida ne ko ma yaya ne a san yadda aka yi kuma yana ce yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsara matanka ka tsara matanka ashe wannan yana nuna biyan da Allah ya kai ka sama to ka zama mai saukin kai za iya cin amfani daga na ka in kana da saukin kai in ko ka maida kanka dodo sai dai zara ido oga ya zo to wallahi wani abin gashi mai amfani ne kana ji kana gani zai kuce maka saboda ka mai da kanka dodo wani abin gashi cutar ka zai yi kuma na ƙasa da kai yana tsoron ya gaya maka har sai ka fada cikin tarko a takaice yana nuna musulmi ya zama mai saukin kai mai sauraron kowa mai jin ra'ayin kowa mai jin fahimtar kowa ya tace wanda zai amfane shi ya yi aiki da shi wanda kuma yake ba mai amfanin ba shi ma mai ganin kamar akwai amfani sai a nuna masa shi ma an taimake shi don haka sai dai na umar kunga yadda yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya saukar da ayoyin hijabin kamar yadda muka gani Allah ka daidaita mu حدثنا ah, زكريا قال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البعث kamar yadda muka faɗi wannan hadisin yana ƙara bayani ga wanda ya gabace shi mun ce an saukar da ayar hijabi to a lokacin da aya ta sauka sai aka dode aka ce ba sauran kita a fiya bukata ko kuma sai dai ku yi a ko ko a laida ku kulle ko kuma wani abu mai kama da haka to ga hadisi zai mana bayani حدثنا زكريا zakariya ya yi mana hadisi ƙala sana abu usama shi kuma yana cewa hamadu ɗan usama shi ne abu usama shi asalinsa mutumin kufa ne na kakan masa alkunya a nasba da alkufi Allah ta'ala ya ji kansa an hishami bin urwa shi kuma ya samo daga hisham ɗan urwa mun ce ruwaya daga urwa urwa urwaki bini zubair bin awam to yanzu kuma ɗan urwa ne yake ruwaita hisham an gane ko hisham bin urwa an abihi ya samo daga wa mahaifinsa mahaifinsa Shi ne urwatu bin Zubairu bine awwam Allah ta'ala ya tsara masu yadda an aisha ta shi kuma ya samu daga sayyidatuna aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad urina lakunna to ku mata na da sauran matan musulmi an yi maku izini an takharujina fi kunna ku fita don biyan ku ashe ayatul hijab da aka sauka ba hana matan fita ta yi ba bal ya ishe su su fita da dare su suke ce jikin surit kamar yadda aya ta biyu da ne ishara gare ta take cewa yudinina na min jalabibihin sannan kuma wani ya sake shiga gaba da gaba ya tsaya ya faɗi bukatarsa ga matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin matansa gaba ɗaya amma a fita don wani tasarrufi ko biyan bukata wanda ba makawa to Allah ya yi maku izini mata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balantana kuma fita don biyan bukatar da ba makawan nan ashe ba gaskiya ba ce da ake cewa mace fita uku take yi daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya daga duniya kuma in ta girma zuwa gidan mijinta ta fito gidan babanta wacin da aka haife ta ba za ta fita ba sai za a kai ta ɗakin miji fita na biyu kenan in ta shiga ɗakin miji aka rufe ƙofa to ba kuma fita sai ta mutu fita na uku zuwa ƙabarinta a wannan ba shi ne tsari ba a tasarrufu nisa mata kamar yadda maza suke da bukatu su ma suke na da bukata saboda haka wajibi mu ma mazan mu sani lokacin da iyalanmu suka nemi dama suna son fita sai mu duba fitan nan mai dalili ne mai ma'ana kada mu hana su sai dai a bi shari'a lokacin fita amma kai zama wai kai tauriki wai kai ai kai kishi ne kishi ne alaga bata mala wallahi duk yanda ka kai da tsaurinka ka roƙi Allah ya azurta ka kawai da saliha ba wani abin da za ka hana ta yi in ba saliha ba ce sai ta shekara ba ta fita ba a gidanka kuma ba watan da ba za ta yi gantali ba kila an fahimta ke kuma ki ji tsoron Allah kada ki ji ana cewa kina da wasu hila ki ce an baki lasisi muhimmin al'amari wani sai kaga har bata da iyayen iyalansa ko rashin lafiya wata ke yi sai ce ba za ta ba واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فجسوا عن الله فكي ما ماجيا جسونا سلوك تنكو دن الله كيمون كذا دن الله كيمون كذا الله يشيكم وكجسوا عن ينتزمون ba daidai ne ba in kana jin wani abu ta mana ka kaita ai uwarta uwarka ce ka gaishe ta ka gabatar mata da abin da ya dace muna da kuskure da yawa wani lokaci muna da kuskure da yawa ina gaya mana da zaran yarinya ta zo hannunka shi ke nan kuma wai sai ba wani alaka tsakaninta da iyayenta haba haba ana canza uba ne ana canza uwa wanda in muguntan namiji ya tashi ba didi ba sa'a za zai wata ƙaryen wanki ka gama ai na wani gwagwa mu numfashi wacce tafi gidan ubanta ai ba a titi fa tsinto ta ba wallahi sai mun jatta irin waɗannan abubuwa yawwa yanda ba mu san ai mana kan mu yi ko ba ka ce ba in ba ka aurar da ya bayar za ka aurar to sai mun kula da irin wannan ladubban Allah ka taimake mu kiyayewa ah. قال هشام يعني البراس هشام mai ruwaitan hadisi ya ce da annabi sallallahu ya ce an maku izini ku fita biyan bukatanku ya ce a nan yana nufin su je su kewaya bayan gida shi ya sa muka ce a fassarar wancan hadisi na sayidina umar gore shi ya cika an saukar da ayoyin hijabi amma kuma ba a hana matan fita ba don ba ka tare ruwa ba ka ba shi hanya ba in ya tashi sai ya hanyar da kansa duk sanda ruwa zai hanya da kansa kuma ɓanna yake yi Allah shi ke yayi babu tabarruzu fil buyut to wannan babi zai mana bayani game da biyan bukata a gidaje wato inda ba shadda to daga baya kuma an samu shadda a gidaje waccan matsala ta kauke nan A asiri rufe Allah ka datar da mu حدثنا إبراهيم bin منذر قال سنا أنس بن إياب عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت عن ظهر بيت حفا لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام to imamul buhari yana cewa ibrahim dan munzo asalin babbar shi ne Allah ta'ala ya ji kansa ya ce ya mana hadisi shi kuma ya ce na su iyad anas dan iyad shine yayi mana wannan hadisi an Ubaidillah ibn Umar shi kuma ya samu da ga Ubaidullah Ubaidullah dan Umar Ubaidullah dinnan dan Umar ba ana nufin Umar dan ba ne, shi jikansa ne ma domin ubaidillahi dan umar akwai hab wanda shine ya haife shi sannan kuma asim mahaifin hab sannan asim yana cikin ƴaƴan sayyidina umar an gane kaga ma ba jika ba ya zama tattaba kunni an fahimta to shine yake cewa an ubaidillahi bin umar an muhammad bin yahya bin habban shi kuma ya samo daga muhammad dan yahya dan habban shi kuma ya samo daga wasi bin habban ya samo daga wasi dan habban an abdullahi bin umar daga abdullahi ɗan umar Allah ta'ala ya ƙara masu yadda fada abdullahi ya ce na hau an zahar baiti hafsata saman ɗakin hafsa liba'adhi hajati saboda wata bukata tawa hafsa kamar yadda muka sani yan uwarsa ce ya ce ga sayidina umar kuma matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma aurenta da manzan allah akwai sha'awa sahabbai suna da amana e suna da amana lokacin da hafsa sayidina umar ya so aurar da ita ya gaba wanda ya dace sai abokin shi usmanu Yaje ya kai mashi Talla, alaga ku ta malan kaga mutumin kirki kana da yadda kake so to kai mashi talla sunna ce ya hafsa ce na ga ta dace da ita da kai ko zaka aure ta sai na usmanu yace ma badali an ata fi hadhihi al ayyami ba na jin zan aure a wannan tsakanin kuma an ce maka ba a jin za a yi kada ka ji haushi ba wani matsala ba ne kada ka ce ya walakanta ni kamar yadda da yawa ake cewa ba walakanci ba ne ya dawo sai ce to in dai usmanu bai aura ba to amini na abubakar ya kamata sai sake zuwa wajen sayidina abubakar ta ce hafsa ce na ga ta dace da kai sayidina abubakar sai shiru bai ce e ba bai ce a'a ba ayya ya tashi an gane aka ɗauki lokaci sai annabi ya aiko sallallahu alaihi wasallam yana son hafsa sai dina umar ya ce wallahi ban ji haushin usmanu ba amma na faɗan ji haushin abubakar da bai ce mun e ba ce mun a'a ba a wata ruwaya can sai dina usmanu cewa yi hatta an zuwa fi amfi ka bari in nazari an gane ko? ce ashe sai to bayan annabi ya aure da sai ce to wallahi dukanmu muna santa ba wanda ya san an je gun wani kowa sai ce wallahi ina santa amma muna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun taba jin ya ambace ta kuma bai yiwuwa mu bayyana sirrin manzan Allah ga yi a duniya sallallahu alaihi wasallam <laughs> shi yasa kowa yi abin da zai iya na wasiya ba za su iya cewa ba za su iya faɗi ba saboda sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaji amanan kuma sun san ya ambace ta ba za su ce menene mu eh, ina so ba kamar yadda yanzu ake shan kai <laughs> shan kai ake sosai tun ba yau ba afuwan akwai wata hajisa da ta taba aukuwa ba laifi in faɗi wanda yake da tunanin haka ya daina haramun ne a kai na ta auku wata ranar da sassafe wani matashi ya zo gona ya yi sallama na fito da dadewa muka gaisa alaga ka za kaza kaza kaza kaza na ce na zo ka taimake ni ne ka san yadda mahaifina yake kaza kaza kaza yi bayani Na ce na sani tabbas mahaifin shi bai da aƙida kwata-kwata amma shi ahalin sunna ne na gaya ma ba maganan yau wani tun farko-farkon sunna ne sai ce mun wance ce nake son aure kuma kai uba ne a wajenmu na ce bayi kuwa ke da Allah ina so kai mun magana ne mun maganan aurenta ne da ni a lokacin iyaye da komi da an sani kuma an ban dama wallahi da ya gaya mun haka abubuwa uku kawai suka faɗo cikin zuciyata ba tare da na tsaya ne wani tunani ba Allah kawai sai ya jiho min abu uku a cikin zuciyata na ɗaya ya taso musamman ya zo na? kuma na san yana da gaskiya a matsayin mahaifin shi wanda ya yi haka bai kamata a kau kai ba na biyu ina da mata a lokaci shi bai da mata kuma yana matsayin aƙalla dai ya kai matakin da zan iya cewa ƙanina ne na ɗan girme shi na ce to ai tun da ni ina da shi bayi da shi akwai bambanci na uku sai wani tunani ya zo mun kila ni in na tashi neman auren ba zan sha wahala kamar yadda zai sha ba sai na yanke kawai na bar mashi wallahi ina jin ban taba faɗin wannan ba a irin wannan matsayin don shekarun ma sun koma nisa ne sai na yanka na bar mashi kana bacci kenan kuma na ɗora ma kaina di yadda zan yi in gamsar da iyayen a juya kan shi wallahi zan yi da kaina na tashi da je gun ɗan uwan mahaifinta na yi masu bayani na masu bayani kuma na sa roƙo a taimake ni ina gamawa sai ɗaya ce mutumin banza bayan ya zo mun ce mashi ga yanayin ga halin da ake ciki mun ambata mashi kuma kila an fahimta an gaya mashi an gama komi da ni sai zago ta gona kila an fahimta ya abinda suka gaya mashi haƙuri ga abinda ake kai sai na ce to ku dai yi haƙuri har yanzu ina roƙon arziki don Allah a juya a kan shi ce wallahi tallahi ba zai yiwu ba sai ne shiru kawai na tashi ya dawo ya ji sakamako <laughs> na ce to tun da ya zama dole dole in maka bayani Dan kada ka ji ni gobe ah to ai ranar wanka ba goyon shiri duk da na ban kushi ko in nuna mashi damuwa ba na ce kaji kaji kaji kaji halin da ake ciki sanda ka zo ga tulanin da na yi na je ne ka ba amma ga abin da suka ci, saboda haka ka yi haƙuri kada gobe ka ganni ka ce ka zo na sai ban nuna mashi shi ya zo ya yi ba daidai ba amma na gaya mashi abin da suka gaya mutu da kuma yanayin da ya zo san da ya zo wani matsayi na gani da kuma manufata a kan abin abin ya sa na kawo wannan in an yi wannan shekarun baya to yanzu wani da shi abokin ke zuwa shaɗi sai ya zaga ya shaɗi ya kafin shi ko ba haka bane haramun ne wala yahtubu ahadukum ala khitibati akhihi lokacin da aka ce wani mun yadda da kai fito to bai halatta wani shigo kesa mai risala ma har yake karin sharhin hadisin yake cewa zalika idza rakana wa taqaraba shine an yadda da kai fito an tsaye da kowa to kuma shikenan Allah shi kawai ke ina son in nuna amanar waɗannan bayan Allah na iya rufe sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine ya ba mu yi koyi mu yi koyi duk wanda ya amince maka ya yarda da kai idan ka san wani abu na sirrin shi bai halatta ta kowane yanayi ka je ka faɗa ma wani biyan da kuma ka aminta da wannan da kake aminci da shi ai ba kai ne da wancan inda ya gaya maka ba ko ka san sirrin shi muna fatan za mu kiyaye Allah ka taimake mu an aiwa ina so in ce maka na aura ko ban aura wani ina son kawai in rika abin ne in ɗaure shi da rayuwa watakila a fi fahimta kawai bukata ta ce nan an fahimce ni? Uh... <laughs> <laughs> muna munasaba ne game da ɗan takaitaccen bayani akan hafsa fara'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya bi hajjatahu mustajabin kibla sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatarsa a lokacin ya ba kibila baya to ya ba kibila baya mun magana makon da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fuskanci kibla kada ka ba ta baya ko dai sharin ku ne ko garin ku to gashi yanzu sai dina abdullahi dan umar yana cewa ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana biyan bukatarsa amma kuma ya ba kibila baya mustaqbilar shami ya fuskanci sham baitul muqaddas kenan an gane shin ina wancan hani wasu suna duban shi a kafin wancan hani ne wannan suka ce a ai waɗancan hadisai sun fi nuna ma ba'ad ne a waje ne a waje ne kuma yanzu cikin bayaninmu na yau mun yi bayani cewa a cikin bayaninmu na yau mun yi bayani cewa to kuma an sani hu illa shaitani an asuwa, ah, mun yi bayanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayanin da muka yi in kuka fito daga haya ko an muka kawo aya auja a hajjin minkum min ga'id ya nuna bin lokacin a waje ne muka ce ba a babu shadda a gida to yanzu gashi an samu a gida an gane da wannan sai suka ce ana nufin in a gida ne wancan hannun bashi kana iya fuskantar inda kake so ka fuskanta shi ne fasaran da mafi yawan malamai su yi amma tare da haka ka kauce ma fuskantar fuskantarsa da ba shi baya shi aka fi so shi ma wannan bayanin mun yi shi ko dai mako wancan ko wanda ya wuce Daidai girman hani yana ga wanda yake yi a fili ko a daji ko a gona amma in a gida ne babu laifi mutum ya yi ko kuma ba a gidan ba ne akwai wani dalili na hanzari na yadda ba yadda za a yi kai ka ƙarfi ko ka ba da baya ɗin to wannan hanzari yana halarta abin da ma yake haramun ne zarura kenan kila an fahimta wallahu ta'ala a'la wa ala wato yana daga cikin adab na ƙabaul haja kenan a kiyaye irin waɗannan abubuwa to kun ga kamar yadda muke faɗi kullum shari'a ba abin da ta bari duka waɗannan abubuwan hadisan nan da muke ta karantawa babi daban-daban daban-daban duka suna magana akan zagawa bayan ɗaki wannan yana nuna maka ne ne Ƙimar musulunci da ba abinda aka bar mu mu yi amfani da molan kanmu ko da tunaninmu komi an yi mana bayaninsa Allah ka ba mu ikon fahimta da yin biyayya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am hmm. wato <clears throat> aslan duk lokacin da mutum zai boli ko zai ba haya ko a ina ne yana cikin abin da ake bukata mai kyau ne kada ka mutum ya fuskanci gabas kuma kada ya ba gabas bayan shi idan kuma a falalin fili ne to ya fi ƙarfi idan akwai gini da ya kewaye akwai sauƙi amma abin da ya fi kauce ma a kowane yanayi ne shi ne kamar yadda na ambata makon da ya wuce zalika mai yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min takawar, kulo. amma idan akwai wani hanzari lalura kenan akan kai Allah ya sauke lalura kan sami mutum ka ce ma ya juya ba zai juya ba to wannan zaka ce zaka yi fitsari kana kallon ka'aba kaga wannan bata taso ba saboda lalura rashin lafiya ko wani abu mai kama da wannan ko kuma yanayin wajen in ba nan ya duba ba kila duk inda ya huskanta za a gan shi ne an fahimta kaga uzuri ne duka irin waɗannan abubuwa to a irin wannan lokaci babu komai ko da a dajin ne ya yi ƙoƙari ne ya yi abin da yake wajibin da ba makawa to haka dai abubuwan gwangwadon yadda ya kasance ko kuma kila in ya juyo nan akwai najasar da zai ɗiba amma in ya juya ta nan ba zai ɗebi na jasa ba to duka irin wannan babu laifi a dai lokacin lalura wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ka datar da mu wa alaikum assalam sallallahu hmm. alaihi ya ci amana to idan mutum ya wannan shi da fiye makan shi Allah ai ba azzalimi ne ba sannan hanyoyi uku ne suna ta tabbata guda ɗaya shi ne aka fi sani kuma aka fi mu'amala da shi mai so ya ga wanda yake santa ya nemi aurenta ga hanya ta biyu mun ambata game da auren hafsa hanya ta uku ita kanta matar ta zo ta ce na ina kanka ka aure ni bisa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan biya ya auku tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan na aukuwa haka zamanin sahabbai da waɗanda suka biyo baya kun san akwai matar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya zo ta ce masa wa habbi nafsi ilaika na baka kaina saboda tana da ilimi wa ma'atin mu'minatan in wahaban nafsa halin nabi annabi ya daga kai ya dube ta sai sun kuyar da kai in annabi ya ce bai santa ya za ta ji duniya <laughs> eh ai zai mata kunshi annabi ya ce bai santa sallallahu alaihi wasallam sai sun koyar da kai bai ce kala sai ta share waje ta zauna tana shirin a kashi a je gida ko to sahabbai kai ne kuma duk abin da suka fahimta ba su barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa sai wani sahabi ya ce ya rasulallahi in baka ka auren aurenta ni ina so eh, kai ɗaura min ita annabi ya ce to me kake da shi na sadaki har dai zuwa ƙarshen hadisin ba shi mai ke son mu faɗi ba muna son mahalli shahid ɗinmu mace ta ce kai nake so ba dan mulkin ka ko dukiyarka ba saboda addininka da kyawawan ɗabi'unka an gane ko yana cikin sunna to idan aka tabbatar da wannan sunnan sai wanda aka yi masa shi kuma ya yi yaudara ya ci amana to ai Allah zai saka ko Allah zalimi ne ba zalimi ne ba kuma akwai wata ƙa'ida a duk lokacin da ake zaune zaman auratayya bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan miji yana kyautata ma iyalansa suna cutan shi suna zalintarsa wata mata rinka alfahari ta san kyakkyawan mace fitinanniya ne wani lokaci in ta duba miro ta sha gazal sai ta ta maka da tsiya saboda wai tunaninta in makon abu za ta auri wanda ya fika ne to in ita ke cutar da kai aka rabu to sai ta raina kanta sai ta raina kanta haka nan in kai ke cutar da ita aka rabu sai ka raina kanka sai Allah ya haɗa ka da ‘yar kunama ke taɗana maka guba kana tsalle kana ihu ka gama zufanka ta kuma ba wanda ya sani ta tsare ta ce in na wani in na a waje za ka wa alaikum assalam na'am wane saman daki ɗaya to na ji a'a yanzu idan kana da gidan sama ko za ka hau tsoro ka yaɗe idan dai kana tsakiyar al'umma ne to wajibi ka sanar da makwabta saboda mafi yawan gidajenmu banɗakinsu buɗe yake a zamanmu na gari kaɗan ne gidajen da suke da rufaffen banɗaki da haka suna da haƙƙi kafin ka hau sama sai ka sanar cewa to za mu yaɗe a gaya ma inda idan dina zai kai su kuma kaga sun sani za su yi abin da ya dace wannan shi ne wajibi Allah ta taimake mu wa alaikumussalam na'am a in ka yi sujjada mai kake faɗa to shi nan, shi ne nassin ai ba wani sujjada ne sabo ba yawwa cikin sallarka ce don gyaran sallarka saboda haka azkar da ka saba in ka yi sujjada su za ka yi ba wani azkar ne kuma sabo za ka kawo ba an gani? Allahu a'lam na'am wa alaikum assalam na'am an bada eh haka haka ne gaskiya ne haka ne laluran zagawa ya same shi laluran zagawa ya same shi yanzu mukaddara mutum zai shiga gona ne to in zai shiga gonar a nan zai wannan da'ayi kafin ya shiga gonar domin hau suna cewa ba sai ka shiga banɗakin ne kake addu'ar ba lokacin da za ka shiga ne za ka yi addu'ar saboda haka in gona ce sanda za ka shiga gona za ka yi addu'a ce ba gona ba ke daji ne kuma kana tafiya cikin dajin ne ai zuciyarka ta sa nuna maka can ne za ni in tsuguna to sanda ka fuskanci wajen sai ka yi addu'a to haka dai za a auna gwargwado insha Allah ta'ala haka nan wajen fita shi ma sai a auna kamar yadda aka auna lokacin shiga Allah ka datar da mu hmm. ina ga mun wa alaikum assalam inna lillahi inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai na gane malam tukur wanda yake da yana driver ne a abu ko ya ritaya wani dattijo za ka gan shi yana dan sa mu mun shi lalle ka gane shi ko shi shi ne malam tukur yana ji yana dan madami ne ko anguwan dan madami eh ko bai ma ya ritaya ba to na ɗauka ya yi ran jima'an nan to muna roƙon Allah ya ba shi lafiya na lere shi ma eh, na gane ya mene shi ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya ba su lafiya Allah ya raba su da damuwansu Allah ya sa ya zan kafara Allah ya sauwake baki daya ina ga za mu dakata a nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ka ya azurta mu aiki da shi inda muka kuskure Allah ta yafe mana ka nuna mana kuskuren muka ba mu ikon gyarawa dukkan damuwanmu Allah ka raba mu da shi marasa mu musamman waɗannan 'yan uwa guda biyu da lalura na hadari ya hada da su Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya ba su lafiya ya sanya wannan jarabawa cikin kyawawan mizanin ayyukansu Allah kada ka jarrabe mu da dukkan fitina abubuwa da ke aukuwa na kashe-kashen bayin Allah da sace-sacen bayin Allah Allah ka shirye masu yi ka hana su kada ka ba su ikon yi waɗanda aka jarrabe su a cikin wannan hali Allah ka kutar da su Allah ka kubutar da su Allah ka ba mu tsaro kada ka jarrabe mu da wannan fitina mu da ƴan uwa da iyalai da ƴaƴa da kanni da yayi baki daya Allah ka ba mu tsaro na musamman dukkan cututtukan da ke jikunanmu wanda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka haba mu da shi dukkan yanayi na damuwa da yanayi na rashi ya Allah ka wadata mu da halal ka haba mu da haram Allah ka wadata mu daga falalar ka barin waninka rabbana la tuzigh qulubana ba'da tana. hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك antal الوهاب رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Thank you.